sun ƙago zance bi Allah subhanahu ƙala cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa ya faɗa kina wannan zancen Allah ne ya faɗa sai suke ainihin gaya muna wa Allah ya ce mana arafa haka aliyin zaka wa taba duk wanda ya san hakki na Ali ɗan Abi Talib Allah ya ƙara yadda a gare shi zaka ya tsarkaka wa taba kuma ya kyauta wanda ya san haƙƙi na ali ɗan abi talib radiyallahu anhu zaka ya tsarkaka wa taba kuma ya gyaru ya yi kyau ya yi abin da yake zai ƙara mai kyau a cikin rayuwarsa gaba ɗaya waman an kara haƙƙahu kuma duk wanda ya inkarin haƙƙi na ali ɗan abi talib kafara ya kafurta wa khaba kuma ya taɓe wa man ankara haqqahu kuma duk wanda ke inkarin hakki na ali dan abi talib kafara wa khaba ya kafurce kuma ya taɓe sai suka ce Allah ya ce aqsamtu bi izzati ina rantsuwa da izzana aqsamtu bi'izzati ina rantsuwa da buwayana da ɗaukaka na da girmana an udkhila aljannata man ata'ahu cewa zan shigar da duk wanda ya yi wa Ali ɗan Abi Talib biyayya aljanna aksamtu bi izzati ina rantsuwa da buwaya na an udkhila aljannata man ata'ahu kan cewa zan shigar da duk wanda ya yi wa Ali ɗan Abi Talib biyayya aljanna wa in asani ko da mishi ya saɓa mini ne mu wannan nukta da kyau Allah yana rantsuwa da buwayensa kan zai shigar da duk wanda yi wa Ali da Abi Talib aljanna wa in asani ko da me shi ya saba wa ni Allah inda ya yi wa Ali da Abi Talib biya na shigar da shi aljanna wa aqsamtu bi izzati kuma ina sake rantsuwa da buwayana an udkhila an-nar man asahu cewa duk wanda ya saba wa Ali da Abi Talib zan shigar da shi wuta wa in ata'ani ko da mai shi ya yi mini biyayya ina jin wannan zancen da kyau zance ne ya da mutum ya fahimci shi kuma ya san abin da ake nufi da wannan wa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da izzansa cewa zai shigar da duk wanda ya yi wa Ali ɗan Abi Talib biyayya ko da shi ya saba wa Allah ne haka ne Allah zai shigar da duk wanda ya saba wa Ali ɗan Abi Talib wuta ko da ya yayi wa Allah biyayya ne ya zai ka sa wannan cikin ma'auninka yanzu ga shi ga biyayya ga Allah ga biyayya ga Ali na Abi Talib wanne ciki za ka bi domin ka bi Allah ka saba wa Ali ka shiga wuta in ka bi Ali ko ka saba wa Allah ka shiga aljanna wannan shine addinin Shi'a da haka mun ga su da wani himma ba su da fama shi kawai a kare Ali da mutanen gidansa domin suna ganin cewa biyayya ga ali ya fi ƙarfi fiye ga biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala alhali ko annabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko babu wanda ya zo ya kira mutane ya ce ku zo kasance masu mini biyayya annabi zai cewa mutane kunu ibadan li min dunillah babu ku zamo bayina koma bayan Allah ba a taba samu ba walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun suna cewa mutane ku kasance masu bauta bayan Allah mutanen kwarai bisa ga abin da kuke koya na littafi da abin da ake karantar da ku ku duki ku bautawa Allah subhanahu wataala amma mu ji wannan zancen wo Allah ne fa yi wannan magana ku sai da rantsuwa da izzansa cewa zai shigar da duk wanda yayi wa ali biyayya aljanna ko da mai shi ya saba wa shi Allah subhanahu ta'ala haka ne wanda kuma ya saba wa ali Allah zai shigar da shi wuta ko da ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya kinan biyayya ga Allah ba yake ga biyayya ga Ali da Abi Talib da haka kawai kai ka sake Allah kawai ka rike Ali da Abi Talib zaka tafi aljanna kai tsaye amma ka je kai wasa da lamarin Ali ka je zaka bauta wa Allah bautan banza zaka yi eh ku tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam shi wani aiki yazo yayi duniyar nan domin shi Allah ya aikowa shi Allah kuma ya ce wa biyayya Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun shiryu wa ma ala rasuli illa al-balagh mubin shi annabi sallallahu alaihi babu wani abu kansa shi dai isar da sako na Allah yayi bayani kawai abinda Allah ya dibiya mai kenan shi Allah ya ce mun bi shi mun shirye wa man ata ar-rasula faqad ata Allah wanda yi wa manzo biyayya hakika yayi wa Allah biyayya shi yanzu ba annabi sallallahu alaihi ake zance shi anan ba fa an bar annabi sallallahu alaihi wasallam gefe yanzu ba. batun Ali dan Abi Talib ake yi har Allah ya rantsuwa da izzansa cewa aksamtu bi izzati ina rantsuwa da izza da buwaya na an udkhila aljannata man ata'ahu zan shigar da duk wanda yi wa ali da bi talib biyayya aljanna wa in asani da me shin ya wa ni Allah ne ya shiga aljanna wa aksamtu bi izzati kuma na rantsuwa da izza na an udkhila an-nar man asahu zan shigar da duk wanda ya wa ali da bi talib wuta wa in ata'ani koda ni Allah ya min biyayya biyan da zai min bai da amfani wannan zancin za a same shi a cikin littafi na 'yan shi'a mai suna al-fada'il littafi mai suna al-fada'il shafi na ɗari da hamsin da biyu za a samu wannan zancen tabbace a wannan wuri haka na duba littafin nan kashful yakin fi fada'il amirul mu'minin kashful yakin في فضائل أمير المؤمنين شافي نتقص نما لمن شيئا العلامة يوسف بن المطهر الحلي حقا عنده بحار الأنوار نمجلسي بحار الأنوار نمجلسي مجلدينا إشرين دبقوي مجلدينا إشرين دبقوي شافي نقوم كان حديثنا إشرين دبيو أشياء بابي باب anna asma'ahum maktubatun alal arshi babu da ke cewa asma'ahum suran na kina ƴaƴan gidan ali an rubuta sunayensu gaba ɗaya akan al'arshi na Allah subhanahu wa ta'ala to kashiyar wannan babin ne majalisi ya fidda wannan hadisi da ke cewa Allah subhanahu wa ta'ala kansa yi wannan zancen ya ce duk wanda ya yi wa ali biyayya ko da ya saba wa Allah Allah zai shigar da shi aljanna wanda kuma ya saba wa ali ko da yayi wa Allah biyayya Allah subhanahu wata'ala zai shigar da shi wuta don haka wannan maganan kawai a takaice ma'anansa shine ana gabatar da biyayya ga Ali akan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ka gabatar da biyayya ga Allah akan biyayyan Ali a Abi Talib in ka tafi ranar kiyama aikin banza kai zaka je ka shiga wuta ne dan ka bi Allah ka bar Ali amma in ka bi Ali ka bar Allah aljanna kufar shi buɗe ke kuma Allah shi ya rantsuwa da izinsa kan haka zai tabbatar wa mutane kuma a ranar kiyama wannan shine addinin shi'a wanda ake yi kuke ji kuma ana bayaninsa ana cewa kuma shi ne musulunci wanda biyayya ga Ali da Abi Talib ya fi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala har wannan zance ba zance ne na rena matsayin Ali ba Ali yana da matsayin shi amma bai kai wannan wurin ba ‘yan Kirista sun kafurta ne saboda kai annabi Isa alayhi salam matsayi na allantaka wanda bai kai ba ta ‘yan Kirista ba su yi wannan zancen ba duk da munin addinin kiristanci ba su ce in ka bi annabi saka saba wa Allah ka shiga aljanna ba suna cewa idan in ka bi annabi saka man ka bi Allah ne domin shi ma ɗayan alloli guda uku ne da in ka bi shi ka bi Allah haka suke cewa to amma wannan addinin shi'a shine in ka bi Ali ka saba wa Allah ka shiga aljanna in ka bi Allah ka saba wa Ali ka shiga wuta kidan